mata yan uwana ku yi haƙuri akan mu zan yi magana ga baki ɗaya ku yi haƙuri aiki ya biyo ta kanku saboda abu ne wanda yake cimin tuwo a ƙwarya nake sa in ba mu shawara kai, da fatan dai ranku ba zai ɓaci ba dan Allah dan annaba ku yi haƙuri duk wanda wannan maganan zai bata rai ta yi haƙuri ta yafe min sannan kuma ina son masu yi su sani waɗanda suka san na san su kenan a zahiri wallahi kar kowa ta tsargu ba da ita nake ba saboda duk wacce zan yi da ita ta san cewar dabi'a ta ce ko tsokane ta da abin da take yi na ciko ko kuma in faɗa mata da gaske idan wacce zan iya faɗa da gaske ne in wacce zan iya bata shawaran ta daina nema ina bata shawaran ta ki daina wahalar da kanki zan yi magana ne akan ciko da mata suke a jikinsu kaso casa'in ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri ku ganta da hips ku ganta cikinta flat ku ganta kirjinta um, a cike ku ga bayanta ya, ya yi tudu wallahi ciko ne kaso casa'in ko sama da casa'in a cikin ɗari wallahi ciko ake akwai da Allah ya basu natural suna da shi akwai kuma waɗanda Allah bai baiwa ba waɗanda Allah bai baiwa ba sun fi rigima ma sai sun fito da shi sun nuna duniya cewa suna da shi za ku ga mace ta ci kwalliya cikin ta flat ta yi kyau ta tsuke ta saka fitted gown ko ta saka riga da siket ta fito dirin ta tsaf wallahi kar ku yarda da shi ɗari bisa ɗari ciko ne ko da ka ga mace a wannan yanayin ka aure ta saboda ya halitta ka aure mace don dirinta so idan ka aure mace ka ganta da wannan irin dirin kila shi ka ka yaba ka aure ta da shi ka saka ma ranka cewar zaka iya idan ka aure ta idan ka zo ka kalli cewa babu wannan abin da ka aure ta domin shi ka sa ma ranka zaka iya hakuri ka zauna da ita a haka mata mu daina yaudaran kanmu mu daina cutan kanmu za mu yi wannan wannan kwalliya da menene dan mu burge namiji mu yaudare shi mu aure shi bayan kwana kaɗan ya zo ya gane ba haka bane a zo a yi ta fara samun matsala akan aure karshe ma ya zo ya sake ki saboda shi ba abin da ya kalla kenan ya aura ba kin yaudare shi na da ki shi kuma ya bi dirin nan ya aure ki kwana kaɗan ya zo ya gane cewa ashe fa duk ƙarya ne duk bula ce sai a zo a ta samun matsala mun ta takurawa kanmu muna matse cikinmu muna takurawa jikinmu kamar zamu kashe kanmu ga wannan tsananin zafin da ake a yanzu wata wallahi idan ta saka wannan kayan ko zama ba ta iya yi ita da zama sai dai ta tsaya idan ma event ta je ko kuma wani abu ba ta iya komai da za ta zauna ta sake sai dai ta takura kanta ko kuma ta tsaya a tsaye sannan na tabbatar da cewa wannan yawan matsa cikin da muke yi mu saka yadda mu cikin cikinmu mu zo kuma mu sake saka kaya matsatsi a kai na tabbatar da shi da ni ba likita bace ku yi hakuri likitoci kar ku ci namu karambani wannan yawan matsa kayan cikin da ake na tabbatar da cewa tunda ba haka ainihin cikin yake ba na tabbatar da cewa sai ya ba mu ciki sai ya ba mu jikin mu matsala tunda ba haka Allah ya halicce mu ba mostly masu raba dare ne mu a wannan daren zamu ta ce ce mu ci wannan mu ci wannan wata ma ba ta tashi girka wani abin da ci sai tsakar dare tunda Allah ya riga da ya halicce mu haka muna da dan tumbin nan muna da dan kiban nan muna da dan ba mu da dan shape din nan mu zauna a yanda muke idan mazan sun gane cewa kaso 90 din ko sama da haka ba mu da wannan dirin za su hakura su karba abin da Allah ya ba su idan sun gane cewa yawanci ba shi matan nan ga irin dirin da suke da shi wallahi za su hakura su karba saboda dai ba su zauna su ce ba su yi aure tunda babu diri ba assalamu alaikum sunana Khadija Karima a cikin shirin isinsu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 sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.